ഭാവങ്ങളല്ല ഭാവങ്ങളല്ല ഭാവങ്ങളല്ല ഭാവങ്ങളല്ല ഭാവങ്ങളല്ല ഭാവങ്ങളല്ല ഓടി ഓടി ഓടി Thank you. waye ne ke kira na haka Ori Ori Ori Ori Ori Ka kiyaye ni nan gona ta ka zo gona ta ka zo wallahi duk abin da na ɗauki duk matakin da na ɗauka akan ka a nan gurin ya yi daidai duk na kashe kama a nan gurin na kashe banza ina ya kai min yata baffa ina ya kai min yata baffa dara ga Allah ga annabi jo dara baffa rai ina kai min yata yaya akai haka baffa inda na gudu yanzu za a gani ai da ba zan zo ba ko ina wa kai min yata ku fito min da yata to kai abin da zan gaya maka kai maza maza kai gaggawa barin gurin ne idan ba haka ba za ka haɗu da sabanin da baka tunani mu mu zauna, Daga ina kike? Dama ba ku tafi ba? Ina mana buka an gaya min an ce an ce an ce buba ya dauke ki. Ya dawo kun ne na an gaya min. Yarinyan nan za ki zo saboda baki da zuciya kin manta da gabar da take tsakanin babanki da baban kakan kakannin su gabar da take so kike ki karya mana abin da muka dauko tun tun yana da asali gabar da muke yin tun tsakanin gonan babanki da da baba baban da su shanun su ori suka je suka ci aka sa silan tsiya cewa babanki silan su ori ne fa kakansu ma silan rasa dabbobin silan kakan kakannin su ori ne so kike ki karya mana wannan abin da muka dauko kin isa ke baki da zuciya ba za ki kishin gabar iyayenki ba asalin babanki bako ne a cikin garin kuma manomi ne yana da yana da gonakai su ori shanunsu suka saka suka cinye masa abin shin gona shi kuma da ya gaji ya saka wa dabbobin su guba suka ci suka mutu aka je wajen su arɗo arɗo ya ki ɗaukan mataki aka ci gaba da wannan kashe-kashen ba iya dabbobi ba har dangi ba zan iya lissafa miki nawa su ori suka kashe mana ba duk da mu har yanzu ba mu rama ba amma za ki ɗauki kanki ki je ki kai mana zuri'an mu cikin wannan dangin saboda ba ki da zuciya haba nan ai yanzu zuciyar da na ga babanki ya fita da shi idan ya same ki cikin gidan nan kafan nan ina da tabbashi kafan nan kin rasa ta don karya ki zai yi kan ya dawo wani sai na yi miki guda daya munafuka dawo nan kusa dawo nan ki shiga daki in kulle ki kafin nan ya dawo don karki gudu wuce wuce ki shiga ɗakin wuce ki shiga ɗakin ba ki da ke ke ke harira harira dawo ina za ki je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 da ba mu koma ba radu da yanzu ko an kashe baffan harira ko an kashe baffana. To alhamdulillah kaga wani yana daga cikin alfanun koma da kuka kenan da kun tafi kaga dole ma sai an dawo kenan tunda dai na tabbata kana son baffanka idan ya mutu ko kaga dole ka dawo. Hai ina son baffana sosai malam wallahi. Har yanzu abin da na ce ba, mm. har in je in kawo miki abinci. ba na so ki tafi don Allah ki zauna a nan garin tare da mu. To yanzu ne abin da nake so dai tunda Allah ya sa wannan al'amari ya tafi yanda ake son sa sai a ci gaba da biyayya a ci da hakuri da addu'a insha Allah Allah zai kama fita. Yanzu dai tunda ka nutsu sai ka raka ni in je daga Ardo. Magana harɗo gaskiya yau kam harɗo baya fitowa fada. Kuma hai da na ji kina ta magana ki je wurin harɗo yanzu garin nan namu ba a saukar baƙi. Hai saboda rikishin da ake yi makiyaya da manoma. Hai wannan shi ya ba a saukar baƙi. Akwai wani lokaci da aka taɓa sauke wani baƙo a wannan gari. Hai da dare ya yi wannan baƙo ya yi adi, Hai tun daga lokacin sai aka shi an daina sauke baƙo. Amma malam mu yanzu abin da nake so da ke, za mu sauke ki a gidanmu. Zan gaya ba famu in ya yadda. Uh-uh. Don Allah ba na so mu rabu da ke. <laughs> To abin da za a yi, zan haƙura. Yanzu na kammala karatu lokacin sallah ya yi sallah kuma zan yi gaba. Na so dai dan zauna tare da ku. To amma tun daga dokar, ai kaga bai kamata in zauna ba. A'a yau, hai malam, ni yanzu ba na so. don Allah don annabi kar ki tafi ki zauna nan tare da mu hai an jima ma yanzu ma hai je in kawo miki abinci saboda ina so shi baffan namu in zo da shi wurin ki in ya yadda hai ki bashi shawara irin yadda kika ba mu shawara ko zai yadda ya bani auren harira to ba ko, na yadda Allah ya kanku lafiya amin mala hai wallahi na gode sosai na ji dadi mala to ba yanzu bari in ta gona wurin baffanmu in dawo ki jira ni. To Yawwa ki jira ni fa To har in je in dawo. Na gode fa sosai fa. Bawan Allah bawan Allah bawan Allah. Bawan Allah bawan Allah bawan Allah. Bawan Allah bawan Allah bawan Allah. wai dan Allah me isa ke ƙara barin yarinyar nan bayan ta dawo ta ƙara fita yanzu dai ni ba wannan nake son ji ba tukunna yanzu ka je ka gama da orin ka kashe shi idan da gawar ka zo ka kira ni in je in gani in tabbatar cewa ka kashe makiyin mu hankali na ya kwani to ai ba da hujja na je na da na ga na ga buba ka ga buba kuma ya ga shi ba da hujja zan kai da zan yi wani to yanda me shawara ki kawai Shawara ta yanzu tun da buba yana nan kuma yarinyar nan yanzu ita ta fita abin da nake so da kai kawai mu bi abin nan a hankali tun da ga ba mu san inda yarinyar nan ta yi ba shi kuma buba yanzu shi kuma yana gida yana wajen babansa ko aiko sai na gama da buba sai na gama da shi kar ka je ka kashe shi magana ta je ta dawo kuma ta dawo kanmu sai na kashe buba kawai kowa ma ya huta zuwa za ka yi ka je ka kashe eh, shi ka yi haƙuri ka yi haƙuri dan bana jiyewa kaina wallahi zan iya gudu alƙur'an kai nake ji mai nauyin jiki buba ba na gaya maka ka kiyaye yarinyar nan ba na gaya maka ko ban gaya maka ba to daga yau sai ko hanya ta sake haɗa ku da ita in ka ga ta maka koma ka canza hanya don mu da wa'annan mutanen tun ta kakanni ce. Baffa, hani sa nike ma rigima kuka yi da shi ashe wannan gaban ma wasu ne suka yi shi hai babba dan Allah ku yi haƙuri ku kyale mu mu yi aure da harira mana to wannan gaba ta mu ta gadon gado ce kai ma ko mutuwa ne ka gaje ta don wannan gaba ta mu ba mai karewa ba ce ka ji abin da na gaya maka ko to fa ba matsala insha Allah Allah ya bani ikon yi ma biyayya haika a kan abin da bai saba shari'a ba bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah amma me yasa kika dawo eh da yake na koma gida sai inda take ce min babba ya dawo yana ta faɗa ya yi fushi da ni sannan kuma na je na tana cewa idan ya dawo zai iya rufe ni a gida kuma gaskiya ina jin tsoronsa saboda zai iya ji min ciwo gaskiya ni yanzu yadda na fito daga gidan nan ko da shi buba ba zai gudu ba ni dai gaskiya guduwa zan ba zan koma gida ba to baiwar Allah kamar da yadda na gaya miki daurewa zaki ki sake koma gida wataƙila tsorata ki kai kin ga yanzu shi dan uwanki ya dawo kuma al'amura sun fara saituwa kuma ga sakamakon da ya biyo baya so da haka ki kokari zan sake jaddada miki sabon annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar ya ce yardar allah tana cikin yardar iyaye fushin allah yana cikin fushin iyaye saboda haka kenan dukkanin wanda iyayensa suke fushi da shi to allah subhanahu wataala yana fushi da shi haka zalika waɗanda iyayensa suka yarda da shi to allah subhanahu wataala ma ya yarda da shi so daga kana da buƙatar iyayenka su zamto suna alfahari da kai ba kuma sa fushi da kai akwai lokacin da sahabi abdullahi da umar ke tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wani aiki ne mafi girma a gurin Allah subhanahu wataala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi yin sallah akan lokacinta sai ya ce da shi sai kuma me sai ya ce biyayya ga iyaye ya ce da shi sai kuma me sai ce da shi jihadi don ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wataala abinda wani hadisi yake nunawa shine ki duba martaba irin ta jihadi amma biyayya iya ita ce ta zuwa ta biyu bayan sallah wadda kowa ya da cewa a addini babu sama da sallah bayan kalmar shahada to kin ga kenan wajibi ne ga dukkanin musulmi ya yi biyayya ga iyayensa biyayya ta dole so da ki ƙara yin haƙuri yanzu in kin tafi kamar yadda na ambata muku a farko idan iyayenki suka yi fushi da ke kin ga Allah subhanahu wata'ala ya tabbata cewa kenan ke ma yana fushi da ke kuma yanzu daga cikin abubuwan da aka gaya miki su ne mafiya girma a yanayin shiga ki da yadda kike in kin tafi kina hanya lokacin sallah zai riske ki sallah a kan lokacinta yana daga cikin abubuwa mafi girma ya za ki sallah a haka a halin da ke ciki ɗaya da yake gaskiya ina cikin yanayin da ba zan iya yin sallah wani irin yanayi kenan bawan Allah bawan Allah bawan Allah idan na fahimci tambayar ki kina so ki ce akwai adadin kwanaki da kike yi na al'ada to ba ka'ida ba ne a ce sai waɗannan adadin kwanakin sun cika sannan za a yi sallah da zarar jini ya ɗauke to wajibi ne a yi wanka kuma a yi sallah daga cikin tambayoyin da aka yi shehun malami wanda ina tare da littafinsa a yanzu akwai wata tambayar ke cewa mace ta gama al'ada sai ta yi wanka bayan wanka kuma sai ta ga wani jini da bai fi faɗin kwandala ba a jikinta ya fito kuma haka yake mata duk bayan kammala al'ada shin me hukuncin wannan jinin amsa nan ita ce kamar yadda shehin malami ya faɗa Ice idan dai jini ne mai kamanni da jinin tana al'ada to jinin al'ada ne bai gama fita ba saboda haka sai ta jira ta tabbatar idan ta ga tsarki shi kenan sai ta sake yin wanka sake sake tambayarsa cewa tana ganin jini alhali lokacin al'adar ta bai yi ba shin za ta ci gaba da sallah ne ko za ta dakata amsa a nan sai shehin malamin ya ce idan har ya kasance ta iya gane shi cewa shi ne jinin da yake zo mata ta hanyar kalarsa bai canja ba ko warinsa to wannan za ta dakatar da sallah har lokacin da ta samu tsarki sannan ta ci gaba da ibada amma idan ya kasance launinsa ya canja daga na jinin al'ada ya zama wata kala to wannan ba zai sa ta dakata da ibadunta ba na sallah da azumi sai dai kawai duk lokacin da za ta yi sallah sai ta yi tsarki sannan ta yi sallah saboda haka ya danganta ne da wani irin jini ta gani don wani sa'in lokacin zuwansa yakan canja daga lokacin da aka saba ganinsa. musamman ma yanzu da mata suke ta'ammali da magungunan tsara iyali a cikin birane hakan yakan sa ya zo ba a lokacin da ya saba zuwa ba wallahu ta'ala alam amma dai akwai buƙatar a kiyaye dangane da haka a dai sani da zarar jini ya ɗauke an tabbatar da ɗaukewarsa to wajibi ne a yi wanka kuma a yi sallah a sallaci sallar da ta wannan lokaci ki yi hakuri ki koma ki daidaita da mahaifanki kamar yadda ɗan uwanki shi ma ya samu daidaito da na sayya gaskiya tsoro nake ji zai fa iya balla ki yarda da Allah ba zai balla ki ba ki iyakacin kokarin ki ki je ki sami mahaifiyarki ki daidaita da ita ita kuma duk hanyar da za ta fita daidaita ki da mahaifinki za ta yi insha Allah ki rike ta hannu biyu Allah zai taimake ki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 ta yaya an kawo ni jiya in tafi gida yau in zan ce musu na zo ki ce musu ne da ce ki zo ba shi eh, kenan eh, eh, haɗuwar jini hanya ah. ba wani da bi maka ubangiji ne ke jaraba da wannan ya koma kan wani yarinya ta ya zan yi haka gidan nan ina dafawa kattin nan abinci manya-manya da su a ce wai ni ce zan musu girki ina yar karama ni wallahi ba zan iya ba haɗuwar jini eh, eh, eh, haɗuwar ah. ba